zauren matasa Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasa tuwo a ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. Har ila yau shirin na jihar Sokoto don ci gaba da tattaunawa da matasa kan hanyoyin bakin zare na magance kalubalen tsaro a wasu sassa na jihar musamman ma Isa da Sabon Birni inda wasu matasa da suka bauɗe kan haddasa cikas ga salama. Makon jiya Abdulaziz Muhammad Asada na zayyana hanyoyin da yake ganin za a saita matasa ciki da sanya darussan kishin ƙasa a makarantu da tantancewa kafin ɗaukar aikin masu kayan sarki. Matasa zauren kamar yadda muke tattauna da su sun hada da activist Hassan Binanci, Musa Yahaya Muhammad, Comrade Muhammad Bello Da'in, Ummul Kairi Abdullahi, Abdulaziz Muhammad Asada, Aliyu Haidar Dingyadi, Bilyaminu Umar Nakasari, Aminu Alhussaini Amanawa, Yakubu Abubakar da Habiba Hakimi. Ku biyo ne mu shiga zauren. da shan Allah ina ganin akwai da kamata a ce an gyara oh, ni malam Nasir ina ganin akwai hanyoyin da ya kamata a bi dangane da maganar da ake yi kan jami'an tsaro mm. a tun farko fari kila muna ji kila a can baya baya ana yi muna bayani duk da yake ba mu eh, san wannan lokaci ba na cewa tun farko inda za a ɗaukan mata eh, jami'an tsaro tun farko za a ɗauki mutane nagartattu wanda ba wai dibin wai zaman ɗanwa kake ba waye kake yi a'a za a diba cewa wani na ka iya ka iya eh, kare haƙƙin al'umma wanda kamar mu yi amfani da cewa kila mai anguwa haka ko kuma hakimi ko kuma dagaci shi ke iya bada wani mutum wanda shi ganin cewa lalle mutumin ne ya cincinta a ce an ba sai wurin da ya kamata a ce an kare haƙƙin al'umma wato sai mutum yana da shaida mai kyau daga yawwa yana da shaida mai kyau ko bai taba aikata wani laifi ba wanda ya kamata a ce an kama shi da wannan laifi so amma yanzu ni abin ban mamaki a ce wanda ke bada aiki na jami'an tsaro a ce kila in ta kama a ce ya biya ko kuma ya bada na gor domin ya shiga cikin waɗannan aiki to ta yaya ka ganin cewa wannan mutum kila zai iya kare rayukan mutane tsakanin da Allah da kuma dukiyoyinsu sai kuma abu na gaba wanda na so yi magana akai ne game da dangane da kwamarar Yahaya ya yi magana akan kishin kasa ni ina ganin akwai wani abu da ya kamata a ce tun harko uh, wanda an ka riga an ka bari wanda idan habba shi an ka rawo tabbas na tabbatar da cewa insha Allah wannan kishi na kasa wanda ake so ya shiga cikin jama'a to ba zai shigo su ba kamar yadda ake karan ni abin da ya kamata a ce yayi kamar yadda ake karantar da kila ingilishi ko ko mathematics kamata ya a ce shi ma an samu wani subject mai zaman kai ne wanda ke karantar da kishin kasa tsabagi ne wanda tun kana nursery kuma eh, primary school har secondary ta higher institution ake kan akwai wannan subject din wanda a kai ne ɗaya kila za a iya karatu ma ka hito ka yi doctorin kai ne da sauransu ka iya ilmantar da jama'a a kan kishin kasa to idan aka yi wannan ina tabbatar cewa kura ba mu ba kila na baya gari mu wanda za su yi tasar za su yi amfana da wannan wannan al'amarin insha Allah ya na ji habiba hakimi ta yi shiru ne ah, ita ce ah. <laughs> ba shiru na yi ba bari ne ne site ya faɗi nashi before in ci wani abu Habiba muna ah. eh, domin an san cewa duka abin da za a yi in dai ana neman tarbiyya ko gyara abubuwa in ana yi a makaranta to dole sai mata ma suna koyarwa a gida sune malamai na farko. Ya san ita mace ita ce kan gaba ga dukkanin wasu al'amura wanda za a gudanar da shi. Ko da a ce kuna da muni kan gaba. Hmm. <laughs> Ah, kamar yadda yi magana a kan gehen rundunar 'yan sanda ta ƙasa kuma reshen jihar Sokoto. a sani na hukumar jiha yan sanda ta jihar sokoto kamar yadda na ji sun ce sai an samu Eh, wacen 'yan sanda da suka kai jajirtacci akalla ina ganin idan muka diba bangaren jami'an tsaro gehen 'yan sanda civil defense soja custom immigration na san akalla eh da sauransu extra na san dai akalla insha Allah akwai jajirtacci wa'inda kuma na san suna iya kokarin su kan aiki a amma matsala ɗaya ce kawai hmm. wadda menene na cewa su wa'innan 'yan sandan kafin su sa kakinsu sai da suka yi alkawali kan cewa za sun yi alkawali da cewa za su tsare ƙasarsu kuma za su eh, za su kare dukiyoyin al'umma da kuma lafiyarsu. Mm. Amma idan muka ba yanzu akan wannan matsalar rashin tsaron da ya zo wanda tun farko ne inda aka sake shi. sai yanzu da abin da ya yi yawa idan aka ba kuma yanzu la'akari da abin ya yi yawa su ma jami'an tsaro suna son su iya bakin kokarin su amma matsalar menene rashin kayan aiki kamar yadda yan uwana suka yi bayani eh, yawwa kaga zai zama na kaga shi dan ta'adda yana da bindiga AK47 ko kuma yana da bindiga mai jigida wanda shi saɓanin jami'in tsaro bai da ita wanda shi ɗan sanda sai an ba shi oda na yin halbi. Idan muka diba nan karamar hukumar mulkin Sokoto sabon birni da iya wanda matsalar tsaron nan ya addabi al'umma sosai wanda saɓanin kai ɗan cikin garin Sokoto idan ka ta san ma wannan ƙauyen ka shiga. Daga shiga ka ƙauyen kai kana baƙo to in sha Allahu daga shigar ka ba za ka yi mintuttuka ba za ka ji an ce ga barayi nan sun duro saboda me suna da da suke ba su labarin cewa ga baki nan sun shigo ban mance akwai ranar da muka je yin wani aiki sabon birni wanda aka kira mu a cikin shirin wani ta kira muka je muka je lokacin daga isan mu sabon birni gidan mai anguwa muna magana da mai anguwa wani ne wanda aka kashe an shiga gidan shi an kashe shi duk da yake ya shige cikin sirrin ya koyi amma duk da aka sai da suka samu sa a kashe shi kuma karshen kuma suka ɗauki kuma kuɗaɗe kuma suka je da shi wani tsoho kuma ɗaya kuma suka yi garkuwa da shi aka kawo kuɗin fansa kuma karshen ta kuma suka kashe suka ba shi da gawan nashi daga isa mu ba mu yi mintuttuka ba kawai sai aka ce ga barayi nan kala wajen gudu gaskiya ni da lokacin a kan zane na kiran ko an ce me faru da ita ko su kari ma na gaskiya ne ne ko ni na wani yadda shi ta kai na nake koyi daga cikin amma habiba habiba ya kuke ina zuwa nan abubuwa to ina ne na an tsira eh habiba ya kuke kuka tsira <laughs> ne ya kubutar da mu wanda ka san komi sai idan Allah ya kaddara zai samu bawansa to idan muka diba kaga cewa su yan sanda yana da kyau a ce kwamishinonin yan sanda da kuma sector commander na sauran kowane department a ce suna tsayawa wanda za a yi mitin na cewa yanzu lokacin da ake ciki ba sai a ce a bayar da doka ba no an ba su dokar cewa a ci yanzu yan sanda an ba su dokar akwai abubuwan da na so a ce mun dan kara fahimta nan shine akwai maganar da malam Musa ya yi dazu ta kishin kasa abin da zai ka mamaki duk wanda zai shiga aikin dan sanda ko kuma wani aikin samar da tsaro a da za ka ga ya shiga ne da kishin kare kasan shi da makamantansu amma abubuwa da dama sun sha faruwa kila ka tafi wajen kare kasanka ka sadaukar da rayuwarka eh, ga ƙasar din amma daga karshe za ga idan gidan da kake ciki a matsayin kana jama'an tsaro kila yana cikin barikin da ya danganci na su jama'an tsaron ne za ga an fara bawa iyalanka notice na wata ɗai su fita gidan su bar wannan gidan da makamanta to kaga duk yanda kake da zil da wannan kishin kasa kai a goban abin naka zai dan rakwashe saboda kaga yanda abin ya faru karshen ta ma haƙƙin iyalan ka iya fito shi ma ya zama abin da ya riga da ya zama da makamantansu eh to to Aminu wannan rashin ba da wannan kwarin gwiwar yasa kila wasu jami'ai ba sa sadaukar da rayuwarsu gaba ɗaya ga aikin kenan Eh, sosai amma duk da haka na san ba a rasa ba akwai zakakunan jama'an da ake samu da suke da wannan jira amma dai wannan yana daga cikin abin da yake kashe musu karin gwiwar fitowa su iya gudanar da ayyukan su yanda ya gara kaga misali ni a matsayina na dan jarida mun sha tattauna da irin eh, wannan tattauna ta bayan fage irin jami'an tsaro za su iya bayyana muka cewa su da za a ba su dama ko da za a kula da iyalansu to su fa a shirye suke su sadaukar da rayukansu ga kasarsu saboda mi domin gina rayukan yaransu da kuma jikokinsu da su zuwa nan gaba. Matasa ku dakata nan, makon gobe Allah ke mu ma ɗora. A madadin muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin, ni na Sura Adamu Eli Kaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum. America.